A ranar Juma'ar da ta gabata ne 'yan bindigar suka yi kwantan ɓauna ga jami'an da ke aiki a runduna ta tara ta 'yan sandan Najeriya masu aikin kwantar da tarzoma da ke Kano a kan hanyar birnin Gwari bayan kai gudunmawar aiki wani ɓangare na jihar Naija. Wata sanarwa a shafin Twitter na shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'ai goma sha shida na 'yan bindigar suka yi wa kwantan ɓaunar. ko yake a cewar sanarwar jami'an sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar amma 'yan sanda hudu sun mutu a yin karan battar yayin da guda kuma ya ɓace. Detective Awul Bala masani akan kimiyyar laifuka ya yi tsokaci. akwai abin da ake cewa intelligent gazar wato idan akwai tattara bayanai na sirri da ma ba za ta kai taho in gama din nan ba saboda kafin jami'an tsaron su karasa inda wayannan barayin suke har ai taho mu gama za su samu bayanai na sirri da yanda za su bullo musu ta bayan gida duk inda kaga ana wannan taho in gama din to jami'an tsaron ba su samu cikakkun bayanai na sirri ba tunda an sun samu bayanan na sirri akwai kwantan bauna da jami'an tsaro suke yi dan su cimma wayannan bandit din kuma su ma bandit din shine yake nuna maka cewa su ma suna da nasu bayanai na sirrin akan jami'an tsaro na ɗaya sun san cewa suna da ƙarfin makamai wayannan bandit din da za su iya tunkarar ma jami'an tsaro na ɗaya kenan na biyu ƙarfin gwiwa da za su iya tunkarar jami'an tsaron na har tsaya a gaba da gaba to wannan yana nuna maka cewa dole ne gwamnati idan tana so ta kawo ƙarshen wannan abun ko ta rage wannan abun sai ta canja shiri. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa wasu 'yan kasuwar Kano su fiye da ashirin sun samu 'yancin kansu daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su akan hanyar garin Aba na jihar Abia da ke kudancin Najeriya. Bayanai sun inganta cewa an biya kuɗin fansa kimanin naira miliyan ashirin da biyar. Kaftin Abdullahi Adamu ba ko mai ritaya na bibiyar yadda harkokin tsaro ke tafiya a Najeriya. Sun tsaga sun gada jini, wato su 'yan satan mutanen kenan, saboda da sun ɗauka shi kenan kawai cikin sauƙi sai a ba su kuɗaɗe shikenan kuma su karɓi kuɗaɗen su su koma cikin daji ne ko kuma su shiga harkokinsu wadda shi yasa a kullum muke cewa sai su mutanen gari wato al'umma sun ɗauki matakin rashin biyan wannan kuɗaɗe domin wannan abubuwa da ka sani ana yin su ne don kuɗaɗe to kenan idan da al'umma za ta haƙura ta daina ba da kuɗin to ina tabbatar maka za a samu sauƙin wannan al'amari akwai hanyoyi da za a magance wannan abun idan aka sa jami'ai da yawa akan hanyar nan forest marshal wato sojojin cikin daji wanda suna da muhimmanci na gasken gaske wanda da tun asali ma da su da wannan abun bai kai inda ya kai yanzu ba yanzu haka dai galibin 'yan kasuwar da suka kuɓuta daga hannun 'yan bindigar na jihar abia na karɓar magani domin kuzarin jikinsu ya dawo yayin da galibin su suka ƙi cewa ufan ga manema labarai mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.